Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana a wannan la'asariya 24 ga watan Maris shekarar 2017 akwai mitoci da suka hada da 22, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkamu da wannan lokaci baba ya kuma kiri ne tare da nazir ahmed hausawa za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci wanda zai fi mai da hankali akan kiwon lafiya amma kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai Shugaban kasa Donald Trump ya yi barazana ga 'yan jam'iyyarsa ta Republican da barin inshorar lafiya ta Obamacare yadda take ya mai da hankali kan wasu al'amuran idan ba su goyi bayan zaben sabon tsarin inshorar lafiyarsa ba a yau Juma'a a majalisa, alkawarin da ya yi a lokacin da yake yakin neman zaɓe. An saki tsohon shugaban kasar Misra Hosni Mubarak bayan kwashe shekaru shida da ya yi a tsare a gidan yari da kuma asibiti biyo bayan juyin juya halin da aka yi a kasashen Larabawa a shekarar 2011. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar da mutane ɗari suka mutu sakamakon cutar sankarau tsakanin watanni biyu a jihar zamfara kamar World Health Organization da Doctors Without Borders da sauran dai UNICEF duk an haɗa ƙarfi da ƙarfe ana yakin wannan cuta kuma alhamdulillah. A yau ne kuma ake tuna ranar cutar tarin fuka ko kuma tuberculosis wato TB a takaice. Akwai rahotanni kuma akan wannan ranar ta TB a duniya daga niger da Najeriya. irin ka buni complete kai aikin ka na ranar gaba ɗaya ko a ce ko a clinic inda sabbin mutane ke shigowa ba baka ga wani mai sabon ciwon ɗaya ba mm. at least kowane rana bayan haka kuma mahmud lalo zai kawo muku shirinsa na duniyar amurka amma duk sai bayan kun sha labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro. Shugaban ƙasa Donald Trump ya yi barazana ga 'yan jam'iyyarsa ta Republican da barin inshorar lafiyar nan ta Obamacare yadda take ya mai da hankali kan wasu al'amuran idan ba su goyi bayan zaben sabon tsarin inshorar lafiyarsa ba a yau Juma'a a majalisa. alkawarin da ya yi a lokacin da yake yakin neman zaɓe shugaban ya sha alwashin cewa zai sauke kuma ya maye gurbin tsarin inshorar wacce aka fi sani da obamacare ba a tabbatar da hakikanin abin da ya faru ba bayan zaman sasantawa da kai komo da aka yi ta yi a cikin majalisar dokokin kuma har ya zuwa yanzu nan ba tabbacin ko 'yan republican suna da isasshen goyon baya da zai sa amince da wannan shiri trump ya baje kolin kwarewarsa ta shirya ciniki akan gaba amma ya kasa samun nasarar shawo kan 'yan ra'ayin riƙau na majalisar kuma hatta wasu masu sassaucin ra'ayi na fargabar makomarsu a siyasance idan suka ɗauki matakin da ba shi ne mazaɓinsu ke so ba rashin nasarar trump da ta kakakin majalisa paul ryan kan samun isasshiyar ƙuri'a ta goyon baya ba zai haɗa kan jam'iyyar republican ya jawo tarkatarkar siyasa da zai yi wahala su iya kauce mata ko da kuwa an yi nasarar amincewa da dokar an saki tsohon shugaban ƙasar misra hosni mubarak bayan kwashe shekaru shida da ya yi tsare a gidan yari da kuma asibiti biyo bayan juyin juya hali wadda aka yi a kasashen larabawa a shekarar 2011 tsohon shugaban ya bar asibiti a yau juma'a mubarak da shine shugaban misra na farko da ya fuskanci shari'a bayan juyin juya hali na kasashen larabawa da mamayen yanki an tuhume shi ne da ta da husuma da ta yi sanadiyar mutuwar mutane wadda wato mutane da dama da suka rasa rayukansu a lokacin wannan zanga-zangar wanda aka share kwanaki goma sha takwas ana gudanarwa sa'annan an tuhume shi da wasu laifuka daga baya kuma aka watsar da su lauyan mubarak ya tabbatar da tsohon shugaban yanzu yana zaune ne cikin lumana a gida a wata unguwa da wato ta masu hannu da shuni mai suna wato heliopolis labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Yau jami'an 'yan sanda a London sun ce sun kama ƙarin wasu mutane guda biyu dangane da harin da aka kai a kusa da majalisa Kwamandan jami'an 'yan sandan hana afkuwar ayyukan ta'addanci Mark Rowley ya bayyana kaman a matsayin mai muhimmanci ko da yake dai bai ba da wani cikakken bayani ba ya ce mutane tara na nan a tsare kuma an saki mutum guda jami'an 'yan sanda sun bayyana wanda ya kai harin ya kuma kashe mutane hudu a kusa da majalisar da sunan khalid mas'ud dan kasar birtaniya wanda ya shiga cikin addinin islama kuma yana da tsohon tarihin aikata laifuffuka na, na mallakar makamai da kuma sauransu Rowley ya ce sunan Mas'ud na yanka shine Adrian Russell jawo Ƙungiyar da ish ta ce Mas'ud ɗan shekara hamsin da 52 ta ne wanda ya amsa kiran kai harin kan hari kan fararen hula da kuma jami'an soji a ƙasashen da suke da ƙawance da Amurka masu yaƙar ƙungiyar ta da ish. to sai kuma wannan labari da ke cewa karamar ƙasar nan ta somaliland da ta balle daga cikin somaliya sun ce wato kibanin kaso 80 cikin 100 na dabbobin yankin sun mutu sakamakon mummunan fari da ya sanadiyar mutuwar mutane da yawa kuma ya tilasta dubban mutane suka koma zaune a sansanoni waɗanda wato suka rasa muhallinsu muhammad ali saliban wato shine gwamnan yankin togir da ke garin buro ya ce yayin da ya ce wannan abu dai ya yi tsanani kwarai da gaske akasarin dabbobi kuma duka sun mutu sakamakon wannan fari gwamnan ya faɗa wa sashen hausa ya faɗa wa murya amurka cewar muna jiran saukan ruwan sama amma wato in bai sauka ba to makomanmu ko kuma za a shiga wani hali mawuyaci kuma ya ce mun sa ran cewa gwamnati ta tabbatar da wato yanayin gaggawa jami'an sun faɗa wa sashen hausa na muryar amurka cewa kusan mutane hamsin ne a faɗin somaliland suka mutu sakamakon fari da kuma wato cututtuka da ke dangantaka daga ainihin farin a nan kuma jami'an 'yan sanda a birnin new york sun ce wani bature farin fata ɗan shekaru 28 daga garin baltimore na jihar maryland da ke kudancin amurka ya je birnin new york a satin da ya gabata domin ya kashe baƙaƙen fata 'yan amurka maza zallansu an yi yakinin james jackson ya zaɓi ya yi kisan a birnin new york ne domin yana ganin zai samu isasshiyar kulawar kafafen yada labarai a can amma ya dakatar da kisan bayan ya kashe mutum ɗaya kawai wani dattijo ɗan shekaru 66 mai suna Timothy Kaufman. Jackson ya kashe Kaufman da takobi a ranar Litinin da ta gabata sannan ya kai kansa a ofishin 'yan sanda a ranar Laraba inda ya amsa laifinsa. An yi cajinsa da kisan kai da kuma laifin tsana a jiya Alhamis inda aka tsare shi ba tare da beli ba. labaran duniya kenan aka je daga sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc za mu faro rahotannin namu ne daga jihar zamfara inda cutar sankarau ta kashe mutane 100 tsakanin watanni biyu kuma sama da 500 suna kwance a asibitocin jihar suna amsan jinya wakilinmu murtala faruk sa'inna ya ɗauko mana ƙarin bayani akan wannan annoba da ta ɓarke a wannan yanki duk da yake alkaluman gwamnati sun bayyana cewa mutane 80 ne suka rasu majiyoyi sun ce waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar barkewar cutar ta sankarau sun zarta 100 a jihar ta zamfara yanzu haka akwai wasu mutane fiye da ɗari biyar da ke jinyar cutar wacce ta shafi ƙananan hukumomin mulki kusan goma sha biyu a jihar kwamishinan lafiya na jihar ta zamfara suleiman adamu gumi ya tabbatar da barkewar cutar wacce ya ce yanzu haka haɗin gwiwar gwamnatin jiha da ta tarayya na nan suna ƙoƙarin yaƙi da ita likitocin da daga gannan ta turo da kuma wa'anda a gare mu nan na jihar zamfara da kuma na sauran development partners kamar the world health organization da Doctors Without Borders da sauran dai UNICEF duk an haɗa ƙarfi da ƙarfe ana yakin wannan cuta kuma alhamdulillahi abubuwan sun yi sauƙi ga halin da ake ciki. Jiya mai daraja gwamnan jihar Zamfara ya kirawo stakeholders meeting inda aka tattauna cewa ya ja shawo kan wannan matsala. Na farko dai an nemi gwamnatin jihar Zamfara ta taimaka inda ta taimaka da kusan miliyan 90 a tsawo magani a yaƙi da wannan cuta. Shi kai ne ya ba da miliyan hamsin da kuma ya umarci kowace lokal ganin ta ba da miliyan uku uku don a yaƙi da wannan cuta. Alhamdulillahi maganin ya iso kuma ana nan ana ci gaba da wannan yaƙi da wannan cuta. Bisa al'ada da ya gwamnatocin jihohi a yankin arewacin Najeriya kan yi tanadin ko ta kwana musamman a lokacin bazara domin tunkarar barkewar cuta. wannan yasa na tambayi kwamishinan ko jihar ta zamfara ta yi wannan tanadin ba ta yi tanadi ba ban gaya ma ba cewa gwamnati kamin yanzu ta ba da kuɗi miliyan hamsin a zama magani kuma yanzu ta umarci kowace lokal gannan ta ba da miliyan uku uku da kwamiti a yaƙi wannan cuta ai saboda haka yana ganin abdulaziz mutanen zamfara mu taimaka mai da addu'a ciwo ya faru ba shi ya kawo shi ba allah ne ya kawo ciwo kuma irin alloba ba ta ba da notis. Mm. haka Allah ya kawo ta kuma shi koyar rungumi kaddara ya ba da kuɗi don a yi maganin wannan abubuwa wannan ya yi iyakacin nashi kokari sai dai mu bar mu Allah saura mu noki Allah ya kawo mana saukin wannan abun mai daraja gwamna ya kawo kwamiti wanda sakataren gwamnati shi ne zai jagori wancan wannan yaki da wannan cuta inda ya aminta ma wannan kwamiti kamar kuɗin da na ambata ma miliyan miliyan miliyan hamsin da biyu gwamnatin jihar ta zamfara ta kafa wani kakarfan kwamiti na yaƙi da cutar a ƙarƙashin jagorancin sakataren gwamnatin jihar yayin da kuma take ƙoƙarin haɗa kai da shugabannin ƙananan hukumomi da sarakunan gargajiya domin tsayar da cutar daga ci gaba da yaduwa a sauran sassan jihar murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto Najeriya. allahu sarki mai rama roƙo ke yi sarki gare ka ka taimake ta nigeria ba To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna. A yau ne kuma ake tuna ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don yaƙi da cutar tarin fuka ko kuma TB da kuma wayar da al'umma game da irin ɓanna da wannan cutar take yi a duniya. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz daga Yola ya shirya mana rahoto akan yadda wannan cutar ke karuwa a Najeriya. dr batulu isa muhammad likita ce a babban asibitin gwamnatin tarayya ta fmc yola da ke jihar adamawa na makwakin shugabannin kungiyoyin likitocin mata a najeriya ke gangamin wayar da kan al'umma wajen yaƙi da wannan cuta ba za ka shiga asibiti ka zau irin azin ka wuni complete kai aikin ka na ranar gaba ɗaya ko a ce ko a clinic inda sabbin mutane ke shigowa ba ka ce har ya wuni ya ƙare baka ga wani mai sabon ciwon ɗaya ba mm. at least kowane rana so in fact dole a kara wayar da kan mutane domin um, tarin fuka cuta ce wanda take yaduwa jos cikin sauki jos numfashi kawai fa za ka yi kusa da mai shi sai za ka iya ka ɗauka so ka gani ba kamar masu ciwon da ake tsoro kamar na hiv wanda za a ce shi sai in ma ka kai kanka ba mm. in most cases amma wannan ba jos maybe kuna zaune da wani a mota ko a kasuwa ko kuma maybe a filin addu'a za ka iya kawai in kuna zaune wuri ɗaya dai inda iska na tsaye za a iya shaƙi wannan cutan din. so shi ne sa dole a dinga wayar da kan mutane su san da cewa fa wannan cutan tana nan fa kuma abin da ma ya sa ƙara dole a wayar da kan mutane wannan cuta ne wanda za a iya kare ta wanda za a iya kuma a gane ta a yi bincikenta a gane ta cikin sauki ba kamar wasu cututtukan da sai dai ka zato su ba mm. wannan za a iya a bincika a gane kuma wannan cuta wadda akwai fa maganinta ta sa ku cutuka da wanda ma ba magani to wasu cututtuka ma da suke da magani wasu sai dai a yi managing kamar yanzu su hawan jini ciwon suga ciwon hiv eh, sai dai a yi ta shan magani har iya rayuwa amma wannan ciwon tarin fuka shi fa yana da maganin da zai kare shi kankat shi ne ake ce kiwo ba eh, zai iya ka sha magani yau a ce da farko kana da tb exactly gobe a ce fa ka warke fa najeriya dai na mako cikin sauran kasashe da cutar ke ci gaba da hallaka jama'a yayin da hukumomi a kasar ke mai ikirarin daukar matakai na magance cutar tare ma da kashe makudan kudade amma har yanzu da alamun kwalliya bata biya kudin sabulu ba musamman a yankunan karkara ko da yake bincike na nuna cewa a birane ana samun nasarar yaki da cutar fiye da yankunan karkara abinda ake danganta da rashin mai da hankalin hukumomi wajen faɗakar da al'umma to ko me ya kamata a yi salo adamu wani dan jarida ne a najeriya na maganin dole kungiyoyin sa kai su masu shigo domin yaki da cutar. Eh to yana da kyau a ce kungiyoyi su ci gaba ko kuma su kara wayar da kan al'umma musamman ta kafafen yada labarai daban-daban na zamani da ma kuma na da wayanda ake da su har ma da kafafen sada zumunta domin su fahimtar da al'umma akan illoli da suke tattare da wannan cutar domin ganin an magance ta baki da Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. to madalla a gaida abdul aziz to ko yayi wannan cutar kuma wato na tarin fuka yake yaduwa ne a jamhuriyar niger ko kuma ya ake bukin wannan ranar ga tamar abari da karin bayani a haɗu don murkushe cutar tarin fuka daga doron ƙasa shine taken na bana na ranar duniya ta tarin fuka ana faɗakarwa a wannan rana kan illar cutar yayin da kowace shekara take halaka mutane fiye da miliyan ɗaya buzu shuhidi shine jagoran sashen da ke kula da cutar tarin fuka da cutar kuturta a babbar hukumar kiwon lafiya ta jihar da magaram kungiyar kiwon lafiya ta tsaida kaman abin da ya kamata a samu kishi masu fama da wannan cutar kishi saba'in cikin ɗari to amma sai kwan a tashi mu nijar da kyal aka kai arba'in da ɗan digo kaɗai masu cuta a jihar da magaram eh, dubu da ɗari biyu da yanka wannan cutar akwai ta kuma akwai saurari na kaba. saboda yanzu halan sauya tsari na samarwa wa'anda suke fama da wannan cutar ina tsammani eh, a shekarar gaba ma abin da za a samu ya abin da aka samu bana to amma wannan duka ba laifi ba ne in ƙasa duka tana arba'in da yanka mu jihar da magaram mun yi sattin da yanka kenan alhamdulillah buzu shuyi din ya ce suna da dabaru na yadda masu cutar za su kawo kansu duk a mataki na yaƙi da cutar mutanen da muke cewa rele za su shiga karkara ko suna shiga karkara suna ba da bayani a jiya ma sai da muka tayi nan cikin wata unguwa a damagaram muka ga yadda suke aiki muka sa ido a cikin aikin da suke don in sun ba da bayani in kaman kana fama da wannan eh, eh, jin jiki sai ka garzaya gidan likita a duba maka majina to kaga ai an ci gaba maganin ta kyauta ne maganin ta tsawon shan shi wata shida kowane taimako hukumomi suke yi dangane da cutar ta tarin fuka ta ce bari a yi tsari na yaƙi da cutar tarin wannan a koyawa likitoci wanda ba san ba abin da yake ciki a wayewa al'umma kai ta san da sani an yi taron kana ma juna ilimi na eh, ma'aikata kamar wanda suke jiha-jiha an yi na ma'aikata likita wanda suke gunduma-gunduma akwai kasashe masu hannu da shuni masu kama mana kuma akwai asusun duniya mai yaƙi da tuberculosis da sida da malaria ko in ce masu tsara season sabro su suke kama mana da kuma wa'ansu ƙungiyoyi wanda muke aiki yau da su da kullum kaman action damien kaman eh, save tana kamawa saboda ta kanta ake bi kamar plan niger yanzu nan a jihar da makara yanzu haka dai kasar niger ta shiga cikin tsarin yaƙi da cutar tarin na fuka na hukumar kiwon lafiya ta duniya wato oms mai taken the ntb strategy a burinsu na yakar annobar cutar tarin na fuka mai taken duniya ba cutar tarin fuka tamar abari murya amurka daga da magara a jamhuriyar niger a gaida tamar abari wa'annan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu kuma karfe 11 kenan da minti goma sha takwas a nan wato na safe kenan a nan washington dc ga shirinmu na gaba nan gaba yau ne ake sa ran 'yan majalisar dokokin amurka za su kada kuri'a kan makomar tsarin inshorar kiwon lafiyar na mai rahusa wato affordable care act wanda aka fi sani da obama care tsarin da shugaba donald trump ya sha alwashin sokewa a lokacin yakin neman zaɓe sannan a ɗaya ɓangaren kuma za ku ji inda aka kwana kan zargin da shugaba trump ɗin ya yi kan tsohon shugaba barack obama na cewa ya dasa na'urorin tatsar bayanai a gidansa na trump tower da ke new york gabanin zaɓe zargin da shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta fbi james comey ya ce babu kanshin gaskiya a ciki kan waɗannan batutuwa za mu tattauna a cikin shirinmu na duniyar amurka na wannan mako sunana mahmud lalo ku lalubo sashin hausa ne na muryar amurka kai tsaye daga nan birnin washington a gundumar columbia da farko ga dukkan alamu an samu baraka tsakanin fadar white house da 'yan jam'iyyar republican da ke majalisar dokokin amurka dangane da makomar tsarin inshorar kiwon lafiyar nan mai rahusa wato affordable care act wanda aka fi sani da obamacare bayan da bangarorin biyu suka gaza cimma matsaya kan soke tsarin wanda alkawari ne da shugaba trump ya yi a lokacin yakin neman zaɓe a bara a yau ne dai ake sa ran za a kada ƙuri'a kan makomar tsarin na obamacare kuma shugaba trump ya yi wa 'yan jam'iyyarsa ta republican da ke majalisar barazana cewa idan ba su mara wa yunkurin soke tsarin ba a yau zai yi watsi da batun ya mai da hankalinsa kan wasu batutuwa zaman da shugaban ya yi ajiya da 'yan majalisar bai haifar da wata kyakkyawar matsaya ba lamarin da wasu suka bayyana a matsayin wata alama da ke nuna cewa babu cikakken goyon baya daga dukkanin 'yan jam'iyyar ta republican da ke majalisar yanzu da ya rage ne a tsaya a ga yadda lamarin zai kaya a yau juma'a idan aka zo ka da kuri'a a majalisar yayin da 'yan jam'iyyar democrat da ke adawa da shirin soke tsarin tun da farko suka naɗe hannayensu suna murmushin allah shi ƙara dangane da batun zargin tatsar bayanai daga wayoyin talho ɗinsa da shugaba trump ya yi akan obama a ranar litinin da ta gabata ne shugaban hukumar bincike manyan laifuka ta fbi james comey ya bayyana a gaban kwamitin majalisar inda ya musanta wannan zargi sannan a karan farko ya bayyana cewa suna bincike kan zargin katsalandan din da rashi ta yi a zaben bara the fbi kamar yadda ya kasance daga cikin ayyukanmu muna binciken yunkurin da gwamnatin rasha ta yi na tsohon baki a zaben shugaban kasa a bara wannan zai hada hada yin dubi kan ko an aikata ba daidai ba saboda bincike ne buɗaɗɗe da ke gudana kuma cikin sirri yayin da yake da bahasi kan wannan badakalar ta zaɓe a ɗaya ɓangaren daraktan na fbi ya kuma tabbatar da cewa babu wata hujja da ta nuna cewa sakon twitter da shugaba trump ya rubuta na cewa an tatsi bayanan wayoyin gidansa na new york zance ne da ba shi da tushe ballantana makama i have no information that supports those tweets and we have looked carefully inside the fbi bani da wasu bayanai da suka tabbatar da sakon twitter mun kuma yi kwakwaran bincike cikin gidanmu dama dai wannan batu ne da 'yan jam'iyyar ta democrat suka zaƙo a ɗaukaka Adam Schiff dan majalisa ne mai wakiltar jihar California a bangaren 'yan Democrat. So President Obama could not unilaterally order a wiretap of anyone. No president could. Saboda haka ba zai yiwu a ce shugaba Obama ya ba da wannan umarni ba, babu wani shugaba da zai iya. Sai dai hakan bai sa 'yan jam'iyyar ta Republican mai da waƙensu cikin kube ba, waɗanda suke ci gaba da kuraren cewa lallai sai an gudanar da bincike kan zargin sata bayanan da aka wa shugaba Trump. Davina Nunes ɗan majalisar dokokin Amurka ne da shi ma ke wakiltar jihar ta California amma a bangaren Republican. Har yanzu dai akwai yiwuwar an saci bayanan shugaban Trump da sauran makarabansa. Da ma kuma sauran bayanan da aka sata a sauran watannin da suka gabata, in ji ɗan majalisa Peter King. Mutane sun aikata laifuka akan wannan gwamnati ta hanyar satar bayanai saboda lallai an aikata laifuka. Sai dai ina ji shugaban ya yi na azarbabi da ya ce an dasa na'urorin tatsar bayanai batun satar bayanai shine babban batu a cewar shugaba trump wanda ya garzaya shafin twitter gabanin sawa'in da 'yan jam'iyyar ta republican za su je suna magana akan yadda manema labarai suke yada labaran sirri fiye da batun katsalandan din da kasashen waje suka yi a wannan karo na farko da aka samu karin haske dangane da binciken hukumar ta fbi hakan sai nuna yadda aka samu gibi tsakanin 'yan jam'iyyar ta republican da takwarorinsu na democrat waɗanda suka ce mataki na gaba da za a ɗauka ya rage ne ga fadar ta white house adam schiff ɗan majalisa ne da ke wakiltar jack california Ina fata shugaban zai ɗaure ya nemi gafara daga wajen tsohon shugaba Obama wanda ya ɓata wa suna da ma mutanen Amurka. saboda yadda ya sa a kai ta lalube a cikin duhu. A dai mako mai zuwa ne ake sa ran za a ga yadda za ta kaya a zama na biyu na kwamitin da ke kula da harkokin tattara bayanan sirri na majalisar dokokin Amurka. masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani mako idan allah ya kai mu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri mahmud lalo ke cewa a hutun karshen mako lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to a gaida mahmud lalo to yanzu kuma sai wato sakonni da kuke aiko mana ta hanyar email za mu fara ne da sakon aminu dan kaduna amanawa wanda ya ce yau ce ranar masu fama da tarin fuka ta duniya ya kamata a rika tallafawa masu fama da cutar da magungunan da suke bukata domin rage yaduwar cutar a cikin al'umma rahoton karuwar shan taba a sigari a kasashenmu na afirka wani abin takaici ne ya kamata mu tashi tsaye wajen kawo ƙarshen wannan matsalar jabdul malik sa'idu mai biredi tashar bagu kusau salam biya hausa muna jin daɗin yadda kuke gudanar da ayyukanku bisa gaskiya da adalci allah ya ci gaba da dafa muku wannan sako ya fito ne daga abdulsalam mai walda gas dambam Salam biyoyi Hausa don Allah ku miƙa mana kokenmu zuwa wajen sanatanmu Isa Hamma Misau da ya zo ya cika mana alkawarin da ya yi kafin zaɓe ya dawo na cewa zai gyara mana hanyar da ta taso daga Dambam zuwa Gurbana ta wuce Zindiwa saboda lokaci ya fara ƙurewa. Wannan sako ya fito daga Suleiman ɗan farauta Gurbana karamar hukumar Dambam jihar Bauchi. Biya Hausa yau ce ranar taron fuka ta duniya muna fatan Allah ya kare mu da ita har abada. Wannan sako ya fito ne daga Maiduguri Kanamma. gaskiya da adalci ga shugaba shi ke kawo zaman lafiya sako daga safara'u maman abul khairi almajira malumfashi assalamu alaikum Sashen hausa na voa yau fatan alheri zan yi wa Sashen hausa na voa duba da yadda kuke bamu dama muke faɗar albarkacin bakinmu sako daga kabir nasir sheme da sagere waja sheme sai sakon sani muhammad chindo daga unguwar karofin madaki abocin tarayyar najeriya wanda ce salamu alaikum biya wasa don allah ku bani dama in yi kira ga gwamnan jihar da yi wa allah ya gudanar da zaben kananan hukumomi domin a gaskiya ta nan ne talaka ke morar demokuraɗiyya fatan wannan sako zai kai ga kunnan gwamnan muna kira ga mu na kebbi ta arewa dr yahaya ya kamata ya san mun tura shi majalisa ne domin ya wakilce mu kuma taimaka mana wajen magance mana matsalolin da suka mamaye mu sako daga garba na halikan ba vice chairman na murya talaka na jihar kebbi to yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. madalla shugaban ƙasa donald trump ya yi barazana ga 'yan jam'iyyar ta republican da barin inshorar lafiya ta obamacare yadda take ya mai da hankali kan wasu al'amuran idan ba su goyi bayan zaben sabon tsarin inshorar lafiyarsa ba a yau juma'a a majalisa alkawarin da ya yi a lokacin da yake yakin neman zaɓe shugaban ya sha alwashin cewa zai sauke kuma ya maye gurbin tsarin inshorar wacce aka fi sani da obamacare ba a tabbatar da hakikanin abin da ya faru ba bayan zaman sasantawa da kai komo da aka yi ta yi a cikin majalisar dokokin kuma har zuwa yanzu nan babu tabbacin ko 'yan republican suna da isasshen goyon baya da zai sa amince da wannan shirin trump ya baje kolin kwarewarsa ta shirya ciniki a kan gaba amma ya kasa samun nasarar shawo kan 'yan ra'ayin riƙau na majalisar kuma hatta wasu masu sassaucin ra'ayi na fargabar makomarsu a siyasance idan suka ɗauki matakin da ba shi ne mazaɓansu ke so ba rashin nasarar trump da takakakin majalisa paul ryan kan samun isasshiyar ƙuri'ar goyon baya da zai haɗa kan jam'iyyar republican ya jawo tarkatarkar siyasa da zai yi wahala su iya kauce mata ko da kuwa an yi nasarar amincewa da dokar. an saki tsohon shugaban kasar misra hosni mubarak bayan kwashe shekaru shida da ya yi a tsare a gidan yari da kuma asibiti biyu bayan juyin juya halin da aka yi a kasashen larabawa a shekarar dubu biyu da sha 2011 tsohon shugaban ya bar asibiti a yau juma'a mubarak dai shine shugaban misra na farko da ya fuskanci shari'a bayan juyin juya hali na kasashen larabawa da ya mamaye yankin an tuhume shi da tada husuma da ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da suka rasa rayukansu a lokacin wannan zanga-zangar da aka share kwanaki goma sha takwas ana gudanarwa. Sannan an tuhume shi da wasu laifuffukan da daga baya aka watsar da su. Layo Mubarak ya tabbatar da tsohon shugaban yanzu yana zaune cikin lumana a gida a wata unguwa ta masu hannu da shuni mai suna Heliopolis. yau juma'a 'yan sanda a london sun ce sun kama ƙarin wasu mutane guda biyu dangane da harin da aka kai a kusa da majalisa kwamandan jami'an 'yan sandan hana afkuwar ayyukan ta'addanci mark rowley ya bayyana kamen a matsayin wani abu mai muhimmanci ko da yake bai ba da wani cikakken bayani ba ya ce mutane tara na nan a tsare kuma an saki wani mutum guda to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma da daddare za ku ji mu da wasu wato shirye-shirye a ciki da rahotanni da za mu kawo muku daga ƙasar ghana yanzu a madadin kowa da kowa da kuka ji muryoyinsu a nan muryar amurka musamman ma naziru ahmad hausawa da kuma julie gresham da ta shirya kuma ta gabatar da ainihin wannan shiri ta ba da umarni da injiniyan mu da wannan lokaci ba baya kuma kiri ne ke sallama a ci gaba da sauraren sashen hausa na muryar amurka ga shirin yau da gobe tafe.